الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو illal المتقين abokai da waɗanda suka haɗu akan kafirci da ɓata sashen su makiya sashe ne ranar alkiyama sai masu tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana abotarsu dawwamammiya ce ba ta yankewa